wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin sora bin musa bin al-dhahab a tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijirana da shekara 209 ya mutu hijirana da shekara 279 daidai ina ɗin shekara 70 karatun da ya gabata mun kai ƙarshen kitabun ru'ya ko abubuwan ru'ya yau insha Allah za mu tashi farkon kitabu shahadat ko abubuwan shahadat ƙaramin littafi ko babban babi na 33 a jerin ƙananan littattafai ko manyan babuka 46 da ke cikin wannan littafi na sunanu at-tirmidhi ko jami'ar tirmidhi ko aljami'ar kabir sunan tirmidhi da fata Allah ya taimake mu ya samu dace Alkitabu au. أبواب شهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الباب الثالث والثلاثون babi manyan babuka na talatin da uku wanda za su yi magana kan ashahadat wato shaidoji abinda ya shafi shaida an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manza Allah sallallahu alaihi wasallam albabul awwal babi na farko babu ma ja'a fi shuhada'i ayyuhum khair babi abin da ya zo cewa a cikin shaidu wanne ne fa alkhairi an gane ku lafazin ash-shahadat jam'i ne na shahada kuma masdar ne na shahida ya yashhadu shahadatan kamar yadda mamul jawhari ya faɗa ya ce a shahadatu khaburin qati abin da ake cewa shaida shine labari yankakken labari wanda yake abin haka yake babu shakka a cikinsa daga naka samu almushahada ai almuayana abin da mutum ya gani da idanunsa kuru an gane an ciro shi daga ashuhud ai alhudur wato abinda mutum iya halicce shi aka yana nan an gane ko saboda wanda aka ce an yi abu a gabansa to ya ga abin da wanda ba abin a gabansa ba ya gani eh, an ga ko bai gani ba an gane ko saboda shi wanda yake nan ya ga abu ne wanda wanda ya faku ba zai gan shi ba a cikin almugrib abin da abin da yake sha a shahada al-ikhbaru bi sihati shai'i an mushahadatin wa ayan shine mutum i bayar da labari na ingancin wani abu wanda shi yana halarci aka yi shi kuma ya ga abin da aka yi da aka akan ce shahida inda al-hakim ya ba da shaida a wajen shugaba ko a wajen sarki ko alkali ga wane ala fulan akan wane bi kaza da kaza shahadatan a matsayin shi an yi abin yana da haka shi ya zama shahid wa hum shuhud wa ashhad wa huwa shahidun wa hum shuhada an gane to ko shahidai da ake abin nan su sun ga mutuwa ne ballo ballo amma suka yadda suka tunkare ta dan wanda ya je wajen yaki ya ga mutuwa ne ballo ballo amma duk da haka yadda ya tunkare ta an fahimta ashuhada shi ma jam'i ne na shahid an gane ko to a cikin shaidu wanne ne fi alkhairi hadis ragam alfan mi'atan hamsin watisu'un Hadis mai lamba dubu biyu da dari biyu da casa'in da biyar ƙala haddasa ansari ƙala haddasa na ma'an ƙala haddasa na malik an abdullahi bin abi bakar bin muhammad bin amr bin hazm Ana abi an abdullahi bin amr bin usman an abi amrata al-ansari عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسندي زوى زيد بن خالد الجهني الله يقارى مسيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي ألا أخبركم بخير شهداء بنا سندكم في الخير شيدوبة الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها shine wanda yake zuwa ibada shaida tun gabanin a tambaye shi shaida din ya ce ga shaida an gane ko menene ma'anan wannan magana ah. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك النحو نحوه قال ابن أبي عمر عمرة wannan sanadin irin wancan haza hadithun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa fa aksarun nasi yaquluna abdurrahman bin abi amra yawancin malamai suna ce abdurrahman bin abi amra an gane ko واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث ما لم يسوي ساباني أكي مالك cikin ruwayar wannan hadisi farawa ba zoma an abi ya amra sai wasu ka ruwaye hadisin daga abi ya amra warawa ba zoma an ibn abi amra wasu ka ruwaita daga ibn abi amra wa abdurrahman bin abi amra al-ansari shi ibn abi amra din shine abdurrahman dan abi amra al-ansari wato daga wajen ɗansa wa a sah kuma wannan shi ya fi inganci Da لأنه قد min gairi hadis malikin an abdurrahman bin abi ya amra an zai da bin Khalid. saboda an rawaito wannan hadisin ba daga Malik ba daga abdurrahman dan abi amra daga zaid dan khalid wa qad ruya an abi amra kuma ruwaito daga shi ainihin abi amra din an zaid bin khalid gaira hadha alhadith gairu hadha alhadith an ruwaito wannan wannan hadisi daga abi amra daga zaid dan khalid wa huwa hadisun sahihun ayda shi ma wannan din hadisi ne ingantacce wa abu amrata huwa maula zaid bin khalid al-juhani sha biyu amra din nan bararren bawa ne na zai dan khalid aljuhani walau hadisul gululi li abi amra ya ruwaito hadisin gululi na abi amra an gane ku menene ma'anan anin allabi ya ti bi shahadatihi qabla an yus'alha ko wanda yake zuwa da shaidarsa gabanin a tambaye shi shaida ɗin ko bi shahadati qabla an yus'alaha an gane ko tun kafin a tambaye shi izo ya bayar da shaida wane ne ainihin ake magana a nan an gane ko to da haka malamai sun ƙari juna sani saboda za mu zo kuma a ainihin wani hadisin zai kamar warware wannan din an gane ko lafazin qabla an tsalaha, wato an gina shi mabniun lil majhul wato gabanin a nemi shaidar a tare da shi imamun nawawi ya faɗi ice abinda ake nufi da wannan akwai tawili biyu mafi inganci kuma mafi shuhura wanda shine imam malik da almajirai imam shafi'i suka tafi a kai za a ɗauke shi a kan wanda isan akwai wata shaida da zai bayar ga wani mutum saboda wani haƙƙi nasa da ake nema a cinye kuma shi mutumin bai san wannan shi shaidarsa ba ne sai izo ice shi shaida ne game da wannan abin to wannan shi ake nufi wannan shi ne abin da malamai suka fi tafiya a kansa wasu malamai suka ce a abin da ake nufi wato shaida a cikin wato abin da ba haƙoƙin yan adam ba wadda abin ya keɓance su wato kamar irin saki ko ‘yan tabawa ko wakafi ko wata wasiya da mutum ya yi ko wani haddi da wani itaka wanda za a masa haddi to wani zai ba da shaida ta abin da ya sani ba tare da an nemi ibayar ba suka ce shi ake nufi da haka duk wanda ya san wani abu na irin wannan nau'i to wajibi ya je sanar da hukuma domin a yi hukunci dan Allah ce wa qimu shahadata lillah ku ringa ba da shaida dan Allah an gane ku to haka na wancan nau'i na farko ma wajibi ne duk wanda isan ga haƙƙin wani da ake nema a cinye masa a toye masa a zalunce shi to lallai ne je yi bayani saboda shi ya kubutar da kansa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku da haka irin wannan wato eh, malamai suna cewa kamar inda Allah cewa ne aljawadu yu'ti qabla su'al mai kyauta ina bayarwa gabanin a roƙe shi mai kyauta mai baiwa baya bari sai a roƙe shi sannan ibayar. to haka shi ma wannan da zai bada shaida ya san ga wannan mutumin in bai ba da shaida, nan ba haƙƙinsa za a cinye kuma shi bai ma san shi shaida ba ne a cikin abin nan to ya zai ya bayar da shaida wannan ya zama jawadin mutum ya zama mutum in garma ya zama mai kima mai daraja ya zama mai kyauta mai baiwa akwai wasu malamai sun tafi akan cewa wannan abin da ake nufi majazi ne da kuma kaiwa mubalaga kaiwa matuƙa wajen bayar da shaida wato shi inda ya san gaskiya to ba zai bari a yi almundahana ko a cuci wani a kan idansa ba an fahimta mun ji wani sahabi wanda ba mu wuce shi ba a baya shi ne wa shi ne ainihin rawun hadisi zai dan khalid aljuhani. juhani zai dan khalid al Allah ya ƙara masa yadda ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku eh, mutumin madina ne kuma ainihin wato bujuhuni ne an gane ko Allah ya kara masa yadda sunansa zaid dan khalid al-juhani alkunyarsa abu abdurrahman wasu malamai su ce abu talha kamar yadda na faɗa da juhani ne kuma mutumin madina ne ba shi da wata shuhura idan ba wannan zaid bin khalid rihani ba sannan ya mutu a shekara ta 78 bayan hijira wasu malamai sun ce 68 kuma ibn hajar alaskalani a cikin takribu tahrib ya ce sahabi ne shahararri an gane ku to hadisi dai hadisi ne ingantacce an gane ku hadisi ne ingantacce wanda ainihin ya cika sharrai na inganci حديث رقم 2296 حديث من لمبا دبو بيو دري بيو تسفين دشدا قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك نحوه وقال ابن أبي عمرة هذا حديث حسن وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن أبي عمرة ما تيون شما لمي سنة عبد الرحمن بن أبي عمرة واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث farawa ba abun ma'abi amra a to mun yi wannan hadisa ga alfan miyatan saba'un wa tis'un hadisi mai lamba dubu biyu da dari biyu da casa'in da bakwai قال bin بشر bin آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل بن سعد قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة قال حدثني زيد بن خالد الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها هذا حديث حسن قريب min hadha alwajh an gane ko mafi alkhairin shaidu shine wanda ibayar da shaida gabanin a tambaye shi an fahimta babu ma ja'a fi man la tajuzu shahadatuhu wa huwa al-babu thani babi na biyu abin da yazo cewa ko bayanin waɗanda shaidarsu ba ta halatta ba hadisa kama alfan miyatan samanu na tis'un hadis mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da casa'in da takwas ƙala ƙala marwanul fazari an yazid bin ziyadin dimashqi an zuhri an urwa an aishata qalat na na isha Allah ya ƙara mata yadda uwar gidanmu ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajuzu shahadatu kha'inin wala ha'ina shaidar maha'inci maci amana ko maha'inciya maciya amana ba ta halatta wala majludin haddan haka nan mutumin da aka taɓa masa bulala ta ƙazafi shi ma ba zai ba da shaida ba shaidarsa ba ta halatta ba wasu malamai suka ce in dai an taɓa masa bulala ta haddi to ba zai bayar da shaida a cikin irin abin da aka yi masa haddi a kansa ba wasu suka ce in dai an yi wa mutum haddi bulala ta haddi ko ainihin wani haddi na yanke hannu ko na abu suka ce ba za a karbi shaidarsa ba saboda me ya zama fasiki ne ba amintacce ba wala majaluda Haka nan macen da aka yi wa bulala ta haddi wala zai gimrin li'akhihi hakanan mutumin da yake ɗauke da wani hikidu wata ƙiyayya ga ɗan uwansa shi ma ba za a karɓi shaidarsa ba wala mujarrabi shahada ba hakanan mutumin da aka taɓa gwada shi aka ga ya ƙarya a shaidar da ya bayar ba mai gaskiya ba ne ana tuhumarsa to shi ma ba za a karɓi shaidarsa ba walal qani'u ahlal baiti lahum hakanan mutumin da ainihin yake yi wa waɗansu mutane hidima to shi ma ba za a karɓi shaidarsa ba an gane ku ina yi wa waɗansu mutane hidima ta je ka dawo suna ba shi abinci suna yi masa kaza suna yi masa kaza shi ma ba za a karɓi shaidarsa ba an gane ku ya zo a wata ruwaya wala zi girmin li ihanihi wato ma'abo wanda yake kiyayya yake kin wani ba zai ba da shaida akan wanda yake ki ba an gane ku wala zaninin fi wala'in wala qaraba hakanan mutumin da yake ana tuhumarsa da rashin gaskiya da ha'inci da abin da ya kama da haka shi ma ba za a karbi sa ba cikin ‘yan tabawa ko samun kusanci ice wannan ɗan na wane ne. ƙalal fazari imam Al-Fazari ya ce alƙani'u attabi'u wanda ake ta da shi alƙani'u shi ne attabi'u wato wanda yake ina bin wani gida wanda ba gidansu ba ne haza hadithun gharib wannan hadisi ne bako la na arifu illa min hadisi yazid bin ziyad ad-dimashqi ba mu san shi ba sai daga hadisin yazid dan ziyad ad-dimashqi wa yazidu yudha'afu fil hadis shi ko yazid ana raunana shi a cikin hadisi wala yu'rafu hadha al hadis min hadisin zuhuri illa min hadisihi wannan hadisin ba a san shi daga cikin hadisan imamu zuhuri ba tare da yawan almajiransa da ɗalibansa sai daga hadisin wannan yazid ɗan ziyad ad-dimashki to da haka hadisin ya zamanto hadisi ne mai ainihin rauni an gane ku an gane ku وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده ومسمى ان wannan hadisin ba هكذا بي bai inganta ta wannan fuska a ta bangaren isnadinsa a inji imamu او a والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته Abin da malamai suke aiki da shi a wannan irin wannan mas'ala shine shaidar dan uwa ga ɗan'uwansa ko danginsa ta halatta واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده malamai sun yi saɓani cikin inganci na shaidar ɗa ga mahaifinsa ko mahaifi ga ɗansa ko da ɗa ga mahaifinsa walam yujiz aksaru ahlul ilmi shahadatal walid walad walal waladi lil walid mafi yawan malamai ba su halatta inganta shaidar mahaifi ga ɗansa ko shaidar ɗa ga mahaifinsa ba wa qala ba'd ahli al-ilm wasu malamai suka ce idza kana adlan fa shahadatul walid lil walad ja'iza in ya zamanto adali ne ba a tuhumar sa da wani abu wanda yake mara kyau ana zaton zai adalci to shaidar mahaifi ga ɗa ta halatta an gane ku wa kazalika shahadatul waladi lil walidi hakanan shaidar dan ta halatta ga mahaifin walam yakhtalifu fi shahadatul akhi li akhihi annaha ja'iza amma malamai ba su sabani ba wajen halaccin shaidar dan uwa ga dan uwansa wa kazalika shahadatu kulli qaribin li qaribihi hakanan shaidar duk wani dan uwa ga makusancinsa faƙalar shafi'i imamu shafi ya ce la ta juzu shahadatun lirajulin alal akhar wa in kana adlan idza kanat bainahuma adawa idan akwai kiyayya adawa gaba tsakanin wani da wani to komai adalcin ɗaya daga ɗayan ba zai ba da shaida kan ɗayan ba waza bai ila hadis abdurrahman al-araj yayi aiki da hadisin abdurrahman al-araj anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan wanda ya daga hadisin zuwa ga ya aika shi zuwa ga manzo Allah dan shi Abdurrahman al-Araj ba sahabi bane yace annabi yace la yajuzu shahadatu sahibi ihnatin yani sahiba adawa shaidar maƙiyi wanda ke adawa da mutum ba ta inganta ba ta halatta ba nan da yace ihnatin yani sahiba adawa wato ma'abocin adawa وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال haka ma'anar wannan hadisin yake da yace la tajuzu shahadatu sahibi gimrin yani sahibi adawa da yace shaidar ma'aboci gimr ba ta halatta ina nufin ma'abocin adawa wanda yake adawa da wani to ba zai zo kuma ya bada shaida a kansa ba an fahimta babu ma ja fi shahadati zur babi abin da yazo cikin shaidar zur wa babu salis kuma shine babi na uku حديث رقم 2299 حديث من لمبا 2299 قال حدثنا عمر بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال وأن حديثا دسان ديزوا أيمن بن خريم شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا إنا ينخل الله سي ايها يا ايها الناس يا كو متاني عدلت شهاده الزور اشراكا بالله شيد الزر tana yin daidai da shirka da Allah sun makara a rasulullahi su sallam sannan manzo Allah su sallam ya karanta fadar Allah da ce fajitani burrijisa min al-awthani wajitani ta qawl kawular zur da aka ku nesanci a riji rijisa min al na jasa najasa na daga bautar gumaka waje ta qawl kawular kuma ku nesanci magana ta zurshe da zur magana ƙarya ku ba da shaidar ƙarya to kaga sai aka haɗe su bautar gumaka da kuma shaidar zur to sai da aka yi ce ainihin shaidar zur ta yi daidai da shirka wa hadha hadithun garib wannan hadisi ne bako inna ma na'rifuhu min hadith Sufyan ibn Ziyad mun san shi ne kadai daga hadisin Sufyan dan Ziyad wa ikhtalafu fi riwayati hadha alhadith an Sufyan ibn Ziyad malamai sun yi sabani cikin riwayar wannan hadisi daga Sufyan dan Ziyad wala na'rifu li aymana bin khuraymin sama'an min annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba mu san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji magana daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam aka wannan hadisin yana daga cikin jinsin hadisi mai rauni aiman dan hurayn dan al-ahram dan shaddad dan amr dan fatik an gane ko an ce shine alqalib wasu sun ce a ɗan alkalif ɗin ne amur ɗan asad abu atiya shami asalinsa mutumin sham ne kuma mawaƙi ne an gane ku kuma ɗan uwa uwan sabira ɗan malik ne ba asade ne mutumin sham ne asalinsa kuma mawaƙi ne ba shi da wata shuhura ibn hajar a cikin takribu tahdib ya ce muhtalafun fi sohbatihi an yi saɓani shin sahabi ne ko ba sahabi ba ne amma imamul al'ajali ya ce tabi'i ne kuma siƙa ne to hadisin zai iya zamantowa min babi ainihin almursal saboda an sami saɓani a cikin kasancewar sahabi ko ba sahabi ba to da haka dai wasu malamai suka ce hadisin hadisi ne mai rauni hadisi kam alfan mi'a hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان وهو بن زياد العصفري أسفري عن أبي عن حبيب عن حبيب بن نعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما وأن حديث لسندي زوى خريم بن فاتك الأسدي cewa manzo زال الله صلى الله عليه وسلم lokacin da ya gama sallar sai miƙe ya tsaya faqala sai ya udilat shahadatu zuri bi shirki billah an daidaita shaidar zur da shirka da Allah salasa marratin manzo Allah su sallam sai da faɗa har sau uku thumma tala hadhihi aya sannan ya karanta wannan aya wajtanibu qawla zur asalinta fajtanibu ar-risa min al-awthani wajtanibu qawla zur ila akhir al-aya zuwa ƙarshen aya qala abu isa turmi zai ce hada indi asah wannan aure na shine mafi inganci wa khurayb bin fatik lahu suhba khurayb dan fatik inda sahabi ne wa qad rawa an sallallahu alaihi wasallam ahaditha ya ruwaici hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mashhur kuma shahararre ne ko da al-bashar da ya ta hakikin sunan tirmidhi ya ce wannan hadisin baya cikin asalin nusa ta sunan tirmidhi dalili babu shi a cikin tuhfatul ashraf na al almizzi an gane ko waɗansu da suka eh, bibi littafin suka gyara shi shine ya gano shi a wani wuri sai saka shi sai kuskure an gane ko to wannan abin nan ina wannan mana yadda kuma malamai suka damu da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har inda suke bibiya wannan hadisin baya cikin littafi kaza ko da hadisin ingantacce ne an gane ku. ko da hadisin ingantacce ne amma dai suna cewa abin nan ba shi wannan hadisin na ingantacce din ba fa an gane ku. to dai ainihin abin nan wannan hadisin ko da malamai sun ruwaito shi amma dai hadisi ne wanda yake mai rauni yau mun ji huraim dan fatik ko furaik dan fatik al-asadi al-kufi mutumin kufa ne alkunya sana ce da shi abu yahya an gane ko shi ne mahaifin aiman dan hurain dan fatik dan uwan sabura dan fatik shi fatik din kakan kakansa ne an gane ko amma sunan eh, babansa shi sunansa huraim dan al-akhram dan fatik an gane ku. nasabarsa ba asabe ne kuma arrifi ne kuma mutumin kofa ne ba shi da wata shuhura da ya yi shuhura da ita ya mutu a zamanin halifancin ma'auya na abi sufyan kuma sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadith raqam alfan salam sunayatun wa wahid hadisi mai lamba 2301 قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشير بن المفضل عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسنة جزء أبي بكرة الله يكارى مسيدة cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir bana ba ku labarin sanar da ku da mafi girman zunubai ba qalu bala ya rasulullah suka ce e ga mana ya manzo Allah qala al Billa, billah manzo Allah so sanin ce hada wani da Allah wa huququl walidain da sabawa mahaifa wa shahadatu zur da shaidar zur au qawlu zur ko maganar zur qala abubakar yace fa ma zala rasulullahi sallallahu alaihi hatta qulna laitahu sakata manzo Allah bai gushe ba ina fadar wannan kalma har sai da muka ce ina ma yi shiru hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne yake kyau gantacce wa fil babi ana abdullahi bin amr a babun nan akwai hadisi irin wannan daga abdullahi dan amr Babu minhu ga wani babi daga wannan babi din shine na uh, irin wancan shaida zur hadisi ram alfan sintan ba'da salasimi'a hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da biyu قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين قال عمران بن حسين الله يقرأ مسيد دايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زال الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ما في الخير متاني سنو عند نرى عزاما ننسو ثم الذين يلونهم سنة وند سكي بيومسو ثم الذين يلونهم سنة سكي ودنسو ثلاثا إفدا سوءكو sun mai ji qaumun min ba'dihim sannan a wasu mutane su zo bayansu, bayan su samma nuna za su ringa kokarin ajiye teɓa hakanan a sunayensu za su yi kokarin haɓaka sunansu wato komai suna son sai sun yi shi kamfacece gabjeje wa na siman zaka ga suna son teɓa yu'tuna shahadata Kabla an aluha suna ba da shaida tun gabanin a tambaye su shine abin da na faɗa a baya zamu zo wani hadisi kamar dai karo da wancan to wannan ba karo da wancan ba a'a su kawai yan komai a ce da ruwan su ne komai sai sun ba da shaida komai su nuna sun sani to daga nan sai su bada shaida ta gaskiya da ta ƙarya to sai ya zamanto ta ƙarya ta rinjaye su wa hadha hadithun garibun min hadith al-amash wannan hadisi ne bako daga hadisin amash an ali bin mudrik da gali dan mudrik wa sabu al-amash inna ma rawu an al-amash su almajiran al-amash su ruwaito shi ne kai tsaye daga al-amash ba daga ali dan mudrik ba an hilal bin yasaf daga hilal dan yasaf an imran bin husain daga imran dan husain an gane ku wato sun shi an il'amash an hilal bin yasaf maimakon an ali bin mudrik an gane ku قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الآمش قال حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وأن سندهم كتنكو من حديثي وهذا min من حديث محمد بن فضيل وأن شيء في إنجانش دقى حديث محمد بن فضيل وأنت دقى gabata. wa ma'ana hadal hadis inda ba'd ahli al-ilm ma'anar wannan hadisi a wajen waɗansu malamai na yu'tuna shahadata qabla an luha suna ba da shaida gabanin a tambaye su inna ma ya'ni shahadata zur ina nufin shaidar zur ne ya yaqulu yashhadu ahaduhum min anyus ta shahada ma'ana mutum yakan zo yace zai ba da shaida gabanin a nemi ya bada da shaida wa bayanu hadha fi bayanin wannan ina wannan hadisi mai zuwa raqam alfan salasumiyatin wa salasa hadisi mai lamba 2303 hadisu umar ibn al-khattab shine hadisin umar dan khattab an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarni mafi alkhairin jama'a qarnina thumma alladhina yalunhum sannan wanda suke bin thumma alladhina yalunhum sannan wanda suke bin su thumma yafshul kadhibu hatta yashhada ar-rajulu wa la yustashhadu sannan ƙarya ta yadu ta watsu ta daidaiku a cikin mutane ta yadda mutum zai ringa ba da shaida ba kuma tare da ana so ya ba da shaida ba ba nemi ya zo ya ba da shaida ba wa ya halifin rajulu wa la yustahlafu mutum ya rantse ba tare da an nemi ya rantse ba wa ma'ana hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar hadisin manzo Allah su sanar yace khairu shuhada alladhi yati bi shahadati qabla an yusalaha mafi alkhairin shaidu shine wanda yake ba da shaida gabanin a tambaye yake zuwa ibada shaida gabanin a nema huwa na iza ashhada an rajulu ala shay'i an yu'addi shahadatahu wa la yamtani min ash-shahada shine a wurin mu inji Imam Tirmidhi idan mutum ya karbi wata shaida an shaidar da mutum akan wani abu ko ina na aka yi to ya bayar da wannan shahadar shaida kada ya ki bayarwa dan Allah ya umarni a ba da shaida haka za wajuhul hadisi inda ba'd ahli al-ilm haka fuskar wannan hadisi take a wajen waɗansu malamai an fahimta to kuma mun kawo ƙarshen wannan littafi kenan ko ƙarshen wannan babi insha Allah Allah kai mu mako ma dora daga nan din inda muka tsaya fatan abin da muka faɗa idan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki nan ne santa Allah ya ba mu ikon ne Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa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 والسلام عليكم ورحمة الله